matasa salamu alaikum da fatan kowane lafiya a nan ɗakin magana kuna tare da samira gwafi da gora tare a armi don gabatar muku da labarun matasa. ya ne kiki kina lafiya alhamdulillah mira yau da me kika zo muna a magacin yau kiki za mu fara da yin tattaki zuwa garin gaya domin taɓo batu kan yadda matasa ke sa hannu wajen dakile tashe-tashen hankula tsakanin manoma da makiyaya a cikin takaitaccen rahoton namu za mu je kuma jihar agades don tattaunawa kan ayarin wayar da kan jama'a kan shaushawar rigakafin cutar covid-19 a ƙarshe kuma za mu ƙare da mu na wasannin motsa jiki Kiki a duk shekara a garin Gaya ana samun rigimomi tsakanin makiyaya da kuma manoma da ke haddasa munanan raunuka hadda a asarar rayuka. Haka ne Mira ta yaya matasa za su kawo nasu gudunmuwa ga al'ummominsu don hana wa'annan rikice-rikicen amsa a rahoton Fadal Alu. Kowace shekara matasa na da hannunsu cikin aron gama da ke shiga tsakanin makiyaya da manoma wani bin suna aiwatawar ne bisa hasala ko kuma kasancewa cikin wani yanayin shan kayan maye a cewar Asimi barshi shugaban gundumar Gaya. Matasa ya kamata su taka rawa mai matuƙa muhimmanci a bangaren makiyaya da manoma domin kiyaye irin wani al'amari. Matasa wani lokaci suna yin wasu abubuwa ne idan suka sha kwayoyi. A wanga lokacin girbi inda hadarin rigingimu tsakanin al'umma ya fi abkuwa matasa na da rawar takawa ga rigakahin a faɗar mai martaba Umaru Ide da Kanto na gaya. Ka bai kamata a ɗauki adduna a ta faɗa har a kai da sare-sare ana zub da jini. Muna son matasa su kama mana duka wanda ya ga irin irin wannan ɗabi'a ya yi ƙoƙarin faɗawa hukuma kawai sai ya shiga harkokinsa. Tun somawar damana a gaya a bana ba a samu rikici ko ɗaya ba tsakanin makiyaya da manoma hakan ya samu ne a dalilin yawaitar wayar da kai da aka wa matasan Abdurrahman Ahmadu shugaban ƙungiyar matasan gundumar gaya. An koya mana yaya za mu ciwo kan rigingimu za mu yaɗa sakonni domin magance rigingimu. Wannan shekara ba mu samu rigingimu ba kamar shekara shekarun baya abin da ke nuna kowa ya farga rigingimu ba su da wani amfani. Yau, tsaron al'ummomin karkarun ya dogara ne bisa matasan. Kiki al'ummar matasa masu hannu da shuni Ureport Niger sun gabatar da sakamakon bincikensu na farko kan sauyin ilimi a ranar Asabar. Haka ne Mira an tattauna ne kan batutuwa da dama da suka shafi lafiya da tsaron yara a makaranta yayin wannan tattaunawar ta hanyar yanar gizo da ta hada da matasa kusan dubu biyar a faɗin ƙasar Niger. Olivia Asababi ya je wurin gabatar da wannan binciken. Tsarin iri Port Niger da aka kirkira don baiwa matasa magana ya bayyana sakamakon bincikensa na jin ra'ayin jama'a na farko da ya yi ta hanyar yanar gizo. Binciken jin ra'ayin da aka yi a matsayin share fagen taron koli na ƙasa da kasa kan ilimi da za a gudanar nan da kwanaki masu zuwa a birnin New York na ƙasar Amurka. Bayan haka wasu matasan sun yi tsokaci kamar haka. A ta hanyar wannan tsarin muna ganin gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu za su ɗaukan matakai don kawo sauyi cikin ilimi. Da yana bai wa matasan Nijar damar su faɗi albarkacin bakin su akan tafiyar makarantun boko musamman abubuwa al'adu da ke hana ruwa gudu ga matasan a ganin Amadu Abdu Ali babban darakta mai kula da ingancin ilimi a ofishin ministan ilimi wannan bincike ya dace da zahiri kuma yana ba da amsa ga tambayoyi masu muhimmanci Wannan sauraron ayin jama'a ya dace saboda yana taɓo zahirin gaskiyar tsarin makarantun boko mu da ke da matsaloli a yau ya yi 'yan gwamman shekaru. Wannan muhawara tana da mahimmanci ta ba da damar yin nazari bisa matsalolin tsarin makarantun boko idan ana tambayar jama'a bisa wannan. Domin samun ci gaba na baki daya a niger ya zama wajibi a yi aiki da ra'ayoyin matasa tsarin iri report ta hanyar bincike-bincikensa na da niyyar ci gaba da baiwa matasa magana. Mira halin da ake ciki na lalata dabi'a yana ta karuwa a cikin gundumar Agadas musamman ma shan miyagun ƙwayoyi. haka ne kiki al'amarin da ke kara taba hankulan al'umma a cewar malama imagana mai na barira jami'a a sashen hukumar kula da inganta da kare yara yayin da ta yi hira da Musa Maman. Mun lura yanzu 'yan mata 'yan ƙanana na shan kwayoyi da shisha da dai sauransu a nan a gadas Abun yana tayar da hankali. Matsalar iyaye sun yi sake cikin dabi'ar yaransu. Ya kamata iyaye su bi tarbiyar yaransu sau da ƙafa su lura da wa ke fita makaranta da wa suke tare ya zamanto a gida a gari ko kuma a makaranta mu abin da muke yi shine wayar da kan iyayen na su lura da wannan al'amarin muna kira kuma ga hukumomi musamman ma nan gundumar agadas na a sa tsaro da za su hana shiga da fice yara ƙanana a wuraren nan na shan kwayoyi Kiki a Agadas, Proje Kariya ta biyu ya shirya horo tare da wayar da kan matasa da dama kan inganta ga rigakafin cutar covid-19 daga biyar zuwa bakwai ga watan satumba na shekarar 2022 haka ne mira manufar ita ce a ƙara juriyar jama'a ga wannan annobar ta covid-19 anise karim ya haɗa mana wannan rahoton matasa mata da 'yan samari 300 da shekarunsu suke tsakanin 18 zuwa 35 ne aka baiwa horon dr shamsuddin shugaban furujen kariya le vaccin est là. Magungunan shaushawa suna nan sai dai kullum ana ta yada jita-jitar cewa wannan maganin wata dabara ce da ake son yi wa mutane. Muna son kowa ya gane amfanin yin wannan shaushawa akan wannan annoba. Bisa tabbatancin sanin amfanin shaushawar ga kiwon lafiyar dan adam matasan da ke baya-baya canda game da wannan shaushawar yau suna shirye da a masu shaushawar. Ina tabbatar muku kafin horon na ɗauki abun kamar yadda jama'a suke kallon sa, amma wannan horon ya sa na tabbata shaushawa ba ta da wata illa ga lafiyata da kuma makusanta na. wannan ayarin haɓaka shaushawar coronavirus zai ci gaba cikin garuruwan cirozirin da iferuwan yanzu kuma sai filimu na wasannin motsa jiki tare da muhammad gungu AS Nijelek zakaran Super Liga ta Niger a yanzu haka tana karawa da AS Suwar ta kasar Guinea Conakry a Stade General Sani Kunce wannan fafatawar na cikin tsarin zagayen tankaɗe da rairayen zakarun kasashen Afirka na Liga dakarun yar Jibo na son aza turba mai nau'i don samun wucewa ga wannan zagayen tankaɗe da rairayen duk da a kwallon kafar Muleka Liga Champion ta Turai zagayen karon na rukuni-rukuni sun gudana ranar ranakun talata da laraba da suka shuɗe club ɗin makabi haifa inda ɗan ƙasarmu muhammad ali ke taka leda ya yi ƙasa a gwiwa da maki biyu da banza a gaban benfica lisbon ya buga ƙwallo ne na mintituka 20 kamin a sauya shi wasu manyan kulobobin turai sun gabaci wannan kwamfalar da kyaukyawan sa rai misalin real madrid da ya kacancana na celtic ci uku da banza. annan muka zo ga san labaran namu na yau sai kuma gobe in mun sake haduwa tare da ku abokan matasa sai gobe.